يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحدي هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته a yau alhamis 26 ga watan rajab hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da ɗaya daidai da shida ga watan julai shekara ta dubu biyu da goma muke fatan fara karatun wannan 'yan risala mai albarka wacce take kunshe da abubuwa masu matukan mahimmanci a cikin aƙida da kuma ba da kariya da tsaro da mai da martani dangane da barazanar da ake ma wannan aƙida na annabawa da kuma ƙoƙarin ganin tumɓuke ta da kuma ganin bayanta wasu da'awoyi ne guda uku wanda wasu daga cikin manya-manyan malaman duniya suka zauna a kwamitin ba da fatawa na musamman wanda yake shiryar da al'umma zuwa ga abin da yake shine daidai da kuma tsayewa wajen binciken ilimomi masu zurfi saboda a shiryar da al'umman annabi zuwa ga abin da allah maɗaukin sarki ya aiko annabin shi da su abubuwan da suka zama su ne na daidai wannan littafi kamar yadda in ba manta ba kalla ba aksara ba ya fi wata shida da kuka mallake shi kuma muka yi alkawarin cewa da iznin allah za mu zo za mu samu lokaci na musamman da za mu karance muku shi tsab kamar yadda muka fara karatun shi da 'yan uwa maza to su ma insha allahu za mu zo za mu ci gaba mun yi kaset na farko da maza wanda muke ɗaukan shi a audio to ku kuma 'yan uwa mata za mu karatun wannan littafi da ku ne kaɗai mu ɗauke shi a kasusuwa na bidiyo waɗanda za a sa sa cikin bcd da kuma 'yan 3 da dai sauransu wannan littafi ko ko wannan 'yan risala malam ya kira ta da cewa salatu fatawa muhimma ma'ana waɗannan wasu fatoyi ne masu matukan mahimmancin gaske guda uku fatawan farko shine butulanu da'awa ila wahadatul adiyan bayyana cewa ba daidai ba ne kuskure ne kai ma ka iya cewa maganan banza ne kira da korototo da yekuwa da ake yi na cewa a kwaso addinan duniya gaba ɗaya a dunkule su waje guda ko kuma a yi wake da shinkafa a cakuɗa su waje guda musulunci kiristanci yahudanci hatta ma mai addinin tsumburbura shi ma an gayyato shi ya zo ya haɗu da mai bautan saniya mai bautan rana mai bautan wata da taurari da dai sauransu su ma a zo a haɗu shine wahadatul adiyan a hada addinai waje ɗaya babu bambancin addini a samu wannan addini suna ko dai a ce masu 'yan interfaith ko a ce masu 'yan kristalam ko a ce masu dai suna ga sunan wanda za mu zo za mu je malam zai ta kira mana so ɗaya bayan ɗaya kuma wannan da'awa na cewa a haɗe addini waje ɗaya a rika zuwa ana wa'azi tare to ana yaudaran musulmi da cewa wannan da'awa ce wacce za ta haɗe kai sannan kuma ta haifar da zaman lafiya wanda a zahiri abin ba haka yake ba so ake addan kofar da musulmi ya yin da'awa a lalata ƙidan shi ya musa da yawa daga cikin ayoyin littafin shi sannan a canza mai al'adun shi na musulunci zuwa ga wasu al'adu na kafirai domin ya iya yin daidai da su a lokacin da kai musulmi ake ƙoƙarin ka iya karɓan canji da musanye a daidai wannan lokacin shi kuma kafiri bai yadda da wannan a lokacin da kafiri zai nuna cewa hijabin da kike sawa ya yi tsayi ya kamata ki rage kamar abin da a yanzu yake faruwa a ƙasan faransa suke son su ce ba su yadda da sa niƙabi ba sam sam ba su yadda a ce 'yan uwa mata suna bayyana da niƙabi ba ba ma wani waje ba a ƙasan nan da za ki je kam na nysc to in kika sa niƙabi ba ke dake shiga ba ba a yadda ke shiga ba sai kin cire shi kuma an ce ana son wai addinin ya zama ɗaya kenan musulunci ake ƙoƙarin a bushe hasken shi a rushe shi a bayyanar da dukkanin abin da ba musulunci ba a ƙasan faransa a yanzu suna nan suna son su ƙarrarar da wata doka da ke nuni akan duk mutumin da ya auri macen da ta wuce ɗaya to za a kwace takaddan kasancewan shi na zama ɗan ƙasan faransa saboda ya saba ma addininsu na kiristanci a wannan lokacin kuma ake son shi musulmi ya sassauci saboda ya daidai da arna Jama ko mun gano wannan da kyau ku a lokacin da musulmi zai bar gemu to za a sa mai karan tsana a kyamace shi har sai ya sare ya sassabe nashi gemun domin ya daidai da waɗannan arnan zamani kuma a lokaci ɗaya da za su kawo hoton da suke leƙawa na mary mahaifiyar annabi isa a bisa da'awansu da riyawansu sai ki same ta da hijabi da lullubi da kaya irin na mutunci shigen irin wacce kike sawa yake yar uwa musulma a lokacin da za su zo da hoton annabi isa da suka zana suke riya cewa shine yesu a daidai wannan lokacin sai ki ganshi da dogo riga irin namu sannan kuma da gemu bai zo da askakken haɓa ba bai sa wannan ƙananan riguna da wannan bel da suke ɗaure tsakiyar cikinsu da shi ba kenan in kun lura in kuka aminta da wannan abin da su suke faɗi na cewa a haɗe addinan nan waje guda to addinin musulunci ne ake son a yi mai lankwami. a shagaltar da malamanku zuwa tarurruka a wasu garuruwa da wasu birane su kuma su zuba malamansu su tafi ƙauyukanku suna zuwa suna kafirtar da 'yan uwanku sannan waɗanda ba su kafirce ba a yi ƙoƙarin ma a mai da su kafiran na haƙiƙa domin waɗanda ba su kafirce irin nasu kafircin ba su ne waɗanda suke maguzawa waɗanda ba su bin wani addini kafirai ne amma ba kafirce irin na waɗannan kafiran zamanin ba to sai su samu dama cin da sun shagaltar da malamanku an kai su kaduna ko fatakot ko Legas ko jos ko mina ana can ana tararruka da su ana bayyana masu irin abin da ake son su kula su riƙe na wannan tafiya na cakuɗa addini waje guda a lokaci ɗaya su kuma nasu suna can ƙauyuka suna ɓatar da naku a lokaci ɗaya kuma za a yi ƙoƙarin nuna masu to shek da malam da aka rama kallawa da gafarta na waje kaza yana nan yana wasu irin wa'azozi da wannan kungiyar ba ta yarda da shi ba saboda haka a hana su sai a haɗa kai da malamanku da sarakunanku da dattawanku a ƙarƙashin wannan muguwar fahimta da muguwar ƙungiya da muguwar manufa sai a hana da yawa daga cikin matasa malamai masu wa'azi zuwa ga addinin Allah a kulla masallatansu a kulla makarantunsu a ɗaura na ɗaurewa a ɓatar da waɗanda za a ɓatar a yi da yawan yawansu barazana a kan abin da suke lalle wajibi su bashi jama'a mun gane wannan a lokacin da su kuma 'yan matansu da samarunsu masu ƙananan shekaru an ɗibe su an tura su ƙauyuka da cikin garuruwa suna nan suna yaɗa bisharar da suke son su yaɗa ko kuma an shatakar da naku an haɗa kai da naku suna ƙoƙarin maganin naku da suke ƙoƙarin yada addinin da annabi ya zo da shi to wannan fatawa na farko za ta kalli wannan janibi sannan kuma ta wargaza manufan ta tabbatar da abin da yake shine daidai a cikin addinin mu na musulunci na biyu shine taharimu bina'il ma'abidul kufuriya za a yi bayani dangane da haramun ne giggina wajen bautan kafirci mislul kana'is kamar churches haramun ne gina coci a ƙasan musulmi ko mun gano wannan da kyau ko duk inda musulmi suke to haramun ne a bari ana gina wajejen bauta wanda ba na musulmi ba na uku fatawan za ta bayani akan at hadiru min wasa'il tansir tsawatar da mutane da tsoratar da su dangane da ba da dama ga duk wani hanya da waɗanda ba musulmi ba za su bi wajen yada busharan addininsu wajen yada saƙon da addinin ke ɗauke da shi shin a kafafen yada labarai ne na rediyo da tv da mujallu ko ko manya-manyan alluna ne da ake kakkafawa yayin shiga ko fita gari kaga sun rubuta abubuwan da ke ɗauke na addinin su da sauransu to duk irin waɗannan an hana da kuma barinsu su rika shigowa garuruwan musulmi suna bi tashoshin mota suna bi wajejen dandulan da mutane kan tare su hera da sunan wai sun zo yaɗa bisharan yesu haka a samu matan suna shiga gida-gida wai suna zuwa suna ma matan musulmi wa'azi to duk wannan ma ba daidai ba ne kuma wannan littafi zai bayyana mana kuskuren wannan kenan wajibi ne in sun shigo gida irin wannan ki ce su fita kuma bayan mun gane wannan ba zagi ba duka ba ma bukata to in an zo wajen da iznin Allah za ku ji abin da malam ya faɗi to wannan rubutu malam ya ce idad e, e, lajnatu da'imati lil buhuth al ilmiyyah wal ifta an tattara waɗannan fatoyi ne ga kwamitin nan na musamman standard committee wanda yake research na ilimi mai zurfi da kuma ba da fatoyi wanda ya shafe al'umman musulmi gaba ɗaya ina fatan mun gano wannan da kyau sannan wannan kwamiti wanda shi ya ɗauki nauyin yaɗa wannan a duk duniyar musulunci gaba ɗaya ina fatan mun gano wannan da kyau sannan wannan littafi an rubuta shi waƙafi ne ga wani bawan Allah wanda yake neman yardan Allah subhanahu wa ta'ala to kuma muna mai addu'a da fatan Allah maɗaukin sarki ya yadda da shi ya sa albarka a cikin zarra'an shi da kuma duk aikin da ya aikata a duniya da yalwata kabarin shi ya haskaka mai ya shigar da shi aljanna saboda wannan aiki da ya yi na fahimtar da al'umman musulmi jama'a kai tsaye malam ya ce za a fara bayani ne dangane da fatwa fi butulani da'awati ila wahadatul adiyan bayani dangane da wargaza wannan fatawa da masu ita suke yi da kuma kiran da suke yi akan cewa addinai a haɗe soje guda a zo ana wannan tarurruka da a yau muka ji ana kiransu da interfaith ko kuma chrislam da dai sauransu ina fatan mun gano wannan da kyau to wannan fatawa mala ya ce fatwa fatawa ce ta mai lamba dubu sha tara da ɗari hudu da biyu a ƙarƙashin fatoyin da wancan kwamiti yake bayarwa wa tarih sannan kuma fatawa ne wanda aka yi ta 25 ga watan almuharram hijiran manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da sha takwas kenan in kin lissafa sai ki ga wajen shekaru goma sha uku kenan da yin wannan fatawar haka ne sha uku ko kuma ishirin da uku saboda yanzu muna dubu ɗaya da ɗari uku a da ɗari hudu da talatin da ɗaya kenan akalla kusan shekara ishirin da uku da yin wannan fatawar kenan Musa yau ne ya zo kasan nan za a iya samun wata daga cikin 'yan mata a nan kila lokacin ko haihuwanta ba a yi ba su wannan fatawan a can ta yi ƙarfi har malaman sun zauna sun yi bincike a kai sun rubuta wannan littafin amma babban abin da kai ci mu kuma mu ma fada ake hada kai da su su yi da masu yada cewa wannan abin da aka kawo kasan nan ga illan shi ga addini da kuma al'umman musulmi jama'a mun gano wannan da kyau ko to kafin kai tsaye mu ji saƙon da wannan fatawa ke ɗauke da shi don allah jama'a ku kalli ga wani littafi musamman wani babban malamin musulunci ne ya rubuta shi mai suna bakar abdullahi abu zaidin ya sanya mashi al'ibbalu linazariyyatil khalti bayna dinil islam wa ghairihi min al'adiyan littafin da ke bayani dangane da lalata muguyar fatawan nan da kuma mugun aƙidan nan da ke cewa a haɗe a cakuɗa addinin musulunci da wasu addinai saboda a tafi tare sai malamin ya kawo ayan alkur'ani da allah ya ce wala talbisul haqqa bil batil wa taktumul haqqa wa antum ta'lamun duk lokacin da aka haɗa gaskiya da ƙarya waje ɗaya aka ce su tafi tare to gaskiya ake son a danne da nassin alkur'ani domin ya ce wala talbisul haqqa bil batili kada ku gwama ku cakuɗa ku hargitsa tsakanin gaskiya da ƙarya in kuka yi haka sai Allah ya ce wa taktumul haqqa kuna haka to gaskiya za ku ɓoye wa antum ta'lamuna alhali kuna sani jama'a mun gano wannan da kyau ku yanzu tsakani da Allah ana yadda da wancan da'awar kenan musulmi zai zo tafsiri ya ce laƙar kafarar lazina ƙalo inna Allah Salisu salasa waɗanda ke cewa Allah ɗayan Allah uku ne sun zama kafirai shi da faɗin wannan kuma shi kenan saboda abokan addinin shi sun ce ba su san wannan kuma yana kafarta su da Allah ya ce qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ku yaƙi waɗannan da ba su yi imani da Allah ba sannan ba su yadda da ranar ƙiyama ba sannan ba sa haramta abin da Allah da manzon shi suka haramta kai ƙare da ƙaro ma ba addinin gaskiya suke yi ba Allah ce daga cikin waɗanda aka ba littafi yahudu ko nasara ku yaƙe su su ji babu daɗi har su ba da jizya suna cikin ƙasƙanci yanzu wannan ayan zai yi a karanta ta gaban mutanen nan kirikirin an zo sai dai a murɗe fatawan a kauci to wannan ba wai suna kiran shi da cewa a haɗu ne kaɗai ba a wani lokaci za ka ji suna cewa wahadatul adiyan a mai da addini ya zama iri ɗaya ko kuma at-ta'ahi bainal adiyan a ƙulla abota tsakanin addinai wai musulunci da kafirci zama abokan juna mun gano wannan da kyau ko ya zama musulunci abokin kirista ne ko kuma wahiwarul hadarat ko kuma tattaunawa ne ake na wayewa ina fatan mun gano wannan da kyau to mala ya ce waɗannan ƙungiyoyi ka haifai ne muzlamai ne wasu irin koguna ne masu matsanancin duhu kuma macizai da kunamai da ƙayoyi da kwalabe ne a cikinsu wanda duk mutumin da ya fada ya shiga uku ina fatan mun gano wannan da kyau kuma a irin wannan yanayi sai a ce ai wannan nizamul alamiyul jadid ai wannan tsari ne mun gano wannan da kyau ku tsari ne na zamani da aka kawo zaki ji cewa ce wai ai new world era ne wannan mun gano wannan da kyau ko wani tsari ne na zamani da aka hango aka zo da shi ko mun gane ko kuma ce aulama ce aka zo da shi wanda ku ba ku fahimta ba ne da haka mutane za su gane to malamin ya rubuta wannan littafi wanda da iznin Allah inda bukata a tsakankanin karatuttukan da za yi na waɗannan fatoyi kwaya uku tak za mu rika gabato da shi da ire-iren shi muna bayyana wa musulmi haɗurran da ke cikin irin waɗannan da'awoyi da ake yi sannan ga wannan littafi tun kafin su shekul islam ahmad bin abdulsalam bin taimiya ya rubuta shi ya sanya mashi iktida'u siratul mustaqim muhalafatu ashabil jahim ma'ana bin hanya madaidaiciya da kaucewa da saɓa ma addinan nan na 'yan wutan nama, ba yadda za a hada addini da su ba a lalace ba ibn taimiyya kuwa ya rasu hijiran annabi tana da 728 aƙalla a yau kusan shekara 800 da rubuta wannan littafin tun kafin a haifi kakannin masu wancan muguyar fatawar da kuma muguyar tunanin an nuna cewa wannan abun bai dace da musulunci ba gaba ɗaya jama'a kuna gane wannan to a takaicen takaitawa abinda nake son ko a yau ku fahimta musulunci kamar ido ne bai daukan bako shi komi yana da shi kana sa ma ido bako sai ya fita don Allah ki gwada ki samu gishiri ko ki samu sukari ba su ne dai kayan da ake gyara miya ko a gyara kayan ɗanɗano mai zaki ba ki ɗan daga ma idan nan ba zai barki ki zauna lafiya ba wallahi sai wannan abu ya fita ko mun gano wannan da kyau ko kuma za ku samu musulmi kiri-kiri abin da aka umarce su dai ba su iya yi in suka ɗauki wancan da'awa. domin allah maɗaukin sarki cewa yi a halal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum allah na abu da illallah ولا يتخذ min بعضا أربابا fa in الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون haka ce ka kira suka ce ya ku ahlal kitab yahudinsu da nasaransu ku zo zuwa ga wata kalma ita ce kalmatu shahada wacce wannan kalman ita za ta daidaita tsakaninmu da ku abin da za a yi shine Allah na abu da illallah kar mu sake mu bauta ma kowa sai Allah sannan wala yadda yattakhidha na ba'adan arbaban min dunillah kar wani daga cikin mu ya dau wani a matsayin mai kawo shari'a ko mai kawo dokoki koma bayan Allah fa wallau in suka bin wannan abin da aka kira su a kan shi to fa qulu shahadu bi anna muslimun to ku je ku naku mu ma za yi namu amma ba ku shaida cewa mu musulmi ne shine Allah ce lakum dinukum waliyadin amma yanzu ya ce a duk waɗannan nassoshi na alkur'ani wasu malamai naku makwaɗaita da suka ci amanan annabi sai suka ɗauko waɗannan da'awoyi da waɗannan fatoyi sai suka ce su ne yanzu abun bin su yanzu ana nan ana bi ƙauyuka ana shagaltar da malamanku ba su taro waje kaza ba su taro waje kaza menene wannan ke tsinana masu ku da aka ce ku kira su zuwa ga addini ƙur'ani kuma ya ce su kafiran nan wala ya dinu na dinal haƙƙi ba sa yin addinin gaskiya ƙarar Allah ya ce minal lazina utul kitaba daga waɗannan da aka ba su littafi ku yaƙe su ƙur'ani ya ce hatta yi wutul jizya ta an yadin wahum sagirun kuma duk wani daɗin baki da za su yi maku ƙur'ani ya ce ƙariya suke yi domin ƙadbadatil badatil min afwahihim kiyayya ƙarar ya bayyana a bakunansu kai ba ma a bakunansu ba a hannayensu mun gani mun ga kashe-kashe da ƙone-ƙone wanda suka yi mana sai Allah ce wa ma tuhfi suduruhum akbar kai abin da ma suka ɓoye a cikin zukatansu har ya fi abin da ma suka bayyana haka Allah ya ce kaifa wa in ya zaharo alaikum la yarqubu fikum illan wala zilma duk sanda suka samu dama ko yaya take a kanku to ba za su kiyaye muku wani zumunci da amanan zaman tare ba yurdunakum bi afwahihim kadai suna yadda da ku ne da fatan baki amma wata aba qulubuhum zukatan suna nan cike da ku sai Allah ce wa aksaruhum fasikun mafi yawancinsu fasikai ne jama'a mun gano wannan da kyau ko to wannan ya zama shine shimfiɗa da sharan fage gane da ku ku iya fahimtan wai ma tukuna wannan 'yan risala da ke hannunmu wasu irin saƙonni ne take ɗauke da shi me ake son ku a yau ku fahimta so ake ku karatun zamani ku karatun addini ku je ku narke cikin waɗannan ƙungiyoyi waɗanda ke shagaltar da musulmi dangane da abin da yake wajibi a kansu ko ku a haskaka muku cewa ku miƙe ku gane cewa inna dina inda lahil islam addinin gaskiya addini yardajje addini karɓaɓɓe a wajen allah shine musulunci ku gane cewa irin wannan auren zobe da ake son a kulla tsakanin kafirci da musulunci abu ne wanda ba zai taɓa yiwa ba ina fatan mun gane wannan da kyau allah madaukin sarki ya sa mu dace mahala ya ce fi butulani da'awati ila wahadatul adayan wannan fatawa da aka yi shi 25 ga watan almuharram hijira na da 1418 daidai da akalla ki ce yau shekaru 23 kenan fatawan na dauke da cewa samsam ba daidai ba ne Da a wanda ake cewa a haɗu tsakanin musulunci da wani kamar fake ne yanzu ki ce za ki ƙoƙarin daidaita kwarto da mai mata ke ce matan misali sai ki kira mijin ki kira kwarton ka ce to me na faɗa kai mutum ne shi mutum ne almuslim akul muslim ina ganin anya ko mijin nan zai yarda da ke ko kun gano wannan da ke ko ke ma da ke maganin zai yarda da ke ko kuma wani ya zo daga waje a shine mai kokarin daidaitawa jama ba inda ba zuwa taruka har kasan makama an je an yi taro da sarki abdallah an yi taro da waye waɗannan sarakunan gargajiya ne irin sarakunanku ba abin da ya dame su sarakunan larabawa a yau suna tsoron amerika sama da yadda suke tsoron allah da ya halice su ya kamata ku fahimci wannan komi kafirai ke so za su iya siye saboda su faranta musu rai to don waɗannan sarakunan sun yi sai to ga abin da malaman ƙasashen kuma suke fitarwa suke bayyana cewa ba daidai ba ne allah maɗaukin sarki ya sa dace malam ya ce alhamdulillahi wahada dukkanin godiya da yabo sun tabbata ga allah shi ɗaya wassalatu wassalamu ala malla nabiya ba'ada tsira da amincin Allah sun tabbata ga wanda babu wani annabi a bayan shi wa ala alihi haka da iyalan shi 'yan ɗakin shi wa sahabihi da sahabban shi waɗanda su ne gurral mayamin wa manitta ba'ahum bi ihsanin ila yawmiddin da kuma duk wanda ya bi tafarkin su ya bi take-taken su wajen imani da aiki na kwarai da yada addinin Allah zuwa ga inda bai kai ba daga nan har zuwa ranar kiyama amma ba'adu kwamitin fatawa na hamshakan malaman duniya suka ce to bayan haka fa innal lajnata da'imata lil buhuth al ilmiyyah wal ifta lalle wannan haɗaɗɗen kwamiti tabbataccen kwamiti wanda yake binciken ilimomi masu zurfi na addinin musulunci da kuma ba da duk wani fatawa na duniyar musulunci gaba ɗaya ista'aradat ma warada ilaiha min tasaulat hakika sun fuskanci irin abubuwan da suke zuwa masu na tambayoyi birjik wama sharufi wasa wasa'ilil ilam da kuma irin abubuwan da ake yadawa a kafofin yada labarai rediyoyi da jaridu da mujallu da tv da intanet min wara'i wa makomin ara na ra'ayoyi wa maƙalatin da wasu zantuttuka bishani da'awati ila wahadatul adiyan wanda yake da alaƙa ko ko sha'ani da manufan haɗe da cakuɗe addini ya zama addini ɗaya tilo mala ya ce dinul islam wai a ɗauko addinin musulunci sai a ɗauko shehin naku babba jama'a wai malamai sun kasa fahimtar sufan musulmi ne ba su ne musulunci ba Alƙur'ani da hadisi shine musulunci kai ko kai musulmi ne cewa aka yi kabi ƙur'ani da hadisi ba cewa aka yi ƙur'ani da hadisi ya bi ka ba jama'a ya kamata ku fahimci wannan duk yadda malami zai ba da fatawa in ya saba ma wannan ba za a karba ba kuma ba za a bi ba kuma daɗin al'amarin alkur'ani da hadisi sun yi bayanin cewa samsam ba zai taɓa yiwuwa a haɗa tsakanin musulunci da kafirci ba in ko zai yiwu to lalle su fitar mana da wani ido da za a iya haɗa barkonu su zauna waje ɗaya da idan ina fatan mun gane wannan da kyau don ba zai taɓa yiwa ba ido shi ne musulunci duk wani abin da ba shi ba koko barkonu ne kuma kafirci ne ina fatan mun gane wannan da kyau Allah madaukin sarki ya sa mu dace wa dinil yahud a dauko addinin Yahuda wannan da ke kashe musulmi a Filistin a zo a hada wa dinin nasara da addinin kiristoci da ke kashe muku yan uwa a jos da sauran wajeji a zo a hada a tafi tare mala ya ce wa mata farra'u an zalika min da'awatin ilabina sannan akwai wata da'awan da ta santu daga wannan muguyar da'awa da ke nuni akan a zo a yi gine-gine a waje ɗaya me za a gina sai ce masjidun a samu wani katon fili a gina masallaci a wajen wa kanisa a gina coci wa ma'abadin da kuma wajen bautan yahudu fi mahaifin wahidin a maskatanga ɗaya ya kasance musulmi gyaɗin ɗaya ne in an shigo zai nan ya tafi masallaci in kirista ya zo zai nan ya tafi coci in bai yahudu ya fito zai nan ya tafi inda yake bautan shi na yahudanci sannan kuma wancan ya can ya je na bauta ma saniyan shi wannan ya je na bauta ma wuta wani a duk abu ɗaya ne addinin ɗaya ne ai yan uwan juna in an fito za a gaggaisa za a dan tattauna za a san kuna dai fahimta dai ko ina fatan mun gano wannan da kyau wai a hada wannan a waje ɗaya mala ya ce fi rihabin jami'atin musamman a farfajiyan jami'o'i da kolojoji irin waɗannan polytechnics da kuma fce da sauran irin waɗannan makarantu waɗanda suke na gaba da sakandire ne a yi ƙoƙarin yaɗa waɗannan da kuma tsara su da tabbatar da su a haka kenan ka tura ɗanka sai ya dawo gashi nan ya zama wani irin mutum shi dai ba dabba ba domin dabba bai da fiffike shi ko ba tsuntsu ba domin tsuntsu bai da haƙori ya zama jemage kenan shi musulmi musulmi arna arne kuna gane wannan da kyau to yanzu ma ya aka kare kuna cakuɗa da su kuna sallah kuna salati kowa ya yi nashi a gefe amma kalli yadda al'umman musulmi suka gurɓace suka lalace to yanzu bayan an gama lalata 'ya'yanku gaba ɗaya to yanzu malaman kuma ke son a kame a lalata ba don komi ba ku kalli yadda arnan nan ba sa iya ɗaukan canji ko kwaya ɗaya yanzu menene alaƙan 'ya'yan musulmi in za su yi karatun boko a makarantunsu har sai sun fito da tsirrecin su waje 'yar musulmi ba a yadda ta sa hijabi ba sai dai ta sa skirt ba a yadda ta ɗaura ɗan kwali ba sai dai ta sa hula baret yadda kasan 'yan sanda gashinta a waje to ballantana ce ta sa ƙabi. za ta sa riga dole damatsanta a waje sannan da sa riga matsatse ta fitar da dukkanin suranta a waje abinda arnan nan suke ba kenan inda za a zo a yi zama ne a tattauna na mutunci to sai mu ce mun yadda abubuwan da kuke wannan ya saba mutunci a daina abu kaza da abu kaza da ƴaƴanku suke lalata tarbiyya da ɗabi'un mutane a daina wannan abubuwan ai a addinin ku babu waɗannan abubuwan jama'a ba su taɓa yi da wannan ba yanzu akwai yaron da ke karantarwa a kaduna irin waɗannan ƙungiyoyin ne wani fasto da ke unguwan ya je gaya masu cewa to ku nan muna tare muna haɗa kai da ku ga yaro kullum yana wa'azi yana cewa kiristoci to ya kamata a hana shi wa'azi kuma waɗannan malaman na musulunci su suka suka same shi to lallai fa za ka yi wa'azi to kakka ƙara kiransu to kuma in yazo ya karanta qur'ani Allah ya kira sa fa to in yazo jin sai ya ce me wa qalatil yahudu uzair ibn Allah yahudawa sun ce uzair dan Allah ne wa qalatin nasara masih ibn Allah kristoci sun ce isa dan maryam dan Allah ne to in yazo nan sai fasara ya ce me Allah ya ce zalika qauluhum bi afwahihim wannan da bakunansu ana ji suna faɗi yudahi'una qawla alladhina kafaru min qablu sun yi kwaikwayon maganan kafirai ne da suka gabata sai Allah ya ce qatalahumullah Allah ya tsine masa albarka anna yi ufakto ya zaka da waɗannan ayoyin kuma kuma duk a Qur'ani ne kenan suna da damar su kafa kungiyoyi su yaɗa manufofinsu mu kuma muna da dama mu ma mu kafa namu kungiyoyin mu yada namu manufofin domin wannan manufan za ta iya hargitsa mana addininmu shi ko addinin musulunci ba ka yin imani da wani bangare ka kafirce ma wani bangare kana yin imani da wani ka kafirce ma wani ka zama kafiri Allah madaukin sarki ya sa dace to shine sai mala yake cewa wal mutarat da filayen jiragen sama filin sauka da tashin jiragen sama to sai a je a gina ɗan ƙaramin masallaci haka na musulmi Shin da musulmi na zuwa su sauka su tashi har na ma na su gefe gashi nan kan musulmi ga na kafirai kuna gane ku saboda a tsara a tafi tare addini duk ɗaya ne ai Allah kawai ke kira in jiwa ina fatan mun gane wannan da kyau mu Allah muke bauta ma wanda shine ma'abocin al'arshi wanda ya halicce mu ya mana komi su kuma suna bauta ma wasu abubuwa guda uku ne suna bauta ma cross ne ba ɗaya bane ina fatan mun gane wannan da kyau wajibi a fahimci wannan mu ƙur'ani ya hana mu wannan har ma ya ce in aka ce allah na da ɗa sama tana kamanta faɗo ƙasa tana kamanta rubza ta faɗa duwatsu su karere su murgino su danne mutane an da'aular rahmani walada don amma allah ƙarya an ce yana da ɗa wa ta takhazar rahmanu walada yace subhana haka da suka ce Allah na ɗa sai ce malahun bihi min ilimin wala li abaihim kaburat kalimatan takhruju min iya in na illa kaziba to jama'a wai in aka zo tafsirin waɗannan awon ya za a yi ni zan so in ji ɗaya daga cikin masu wannan yamaɗe ɗin ƙaryan ya zauna a gabana ya ce zai fassara wannan ayoyin dan in ya jawo ya fassara son zuciya sai in ce to ya annabin da aka saukar ma ayan yi. domin Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa bilisani lisani qaumihi liyubayyana lahum ba wani manzo daga cikin manzanni da Allah maraukin sarki ya aiko shi a faɗin duniyan nan face wa mutane bayanin sakon da aka aiko shi da shi ne shin annabi ya yi bayanin ƙur'ani ko bai yi ba to ya yi fassara dan dai ni da kai mun san ba kai aka saukar ma ƙur'anin ba jama'a kuna fahimtar wannan ku Allah ya tsare mana imaninmu sai mala ya ce hatil amma da kuma wajejen yawon bude ido na mutane gaba daya kamar irin su gamji gate inda ake lalata tarbiyyar musulmi a kaduna sai a ware irin wannan a gina wajen bauta da dai sauransu kamar duk wani waje da aka tsara wajen da za a ce an tafi wani tourism wani wayewa da wani bude ido da wani shakatawa to sai a rika irin waɗannan in aka je ga nan dandalin karuwai ne 'yan luwaɗi 'yan caca da sauransu nan kuma dandalin lalata addini ne da dai sauransu kar wani ya tsangwama ma wani kuna gane wannan da kyau ku wai haka ake san a yi a bisa wannan tsarin da za ku ji ana kiran shehunanku da malamai islamiyyanku suna zuwa suna zama tare da kafirai iri-iri ka miƙe ka faɗi gaskiya ba zai yiwu ba amma ne zai miƙe kai tsaye kana ji ya zagi Allah irin wannan taron ne fa ka so annabi a garin maka kafirai sun kira shi cewa a zo a haɗu a haɗa addinan nan waje ɗaya a zauna lafiya kaza kaza kaza kaza kaza duk da su gama sai Allah ce kul ya ayyuhal kafirun kun tun daga nan Allah ya tashi taron aiki bai ce ya ahala makkata ba da sai su ji sanyi sanyi ko wannan ayan ba ta qur'ani ne kul ya ayyuhal kafirun ka ce ya ko arna domin ka ce ya ko kafirai larabci ne da hausa sunansu su mi arna ya ku arna la a abudu ma ta abudu ba zan bauta ma abin da kuke bauta ma ba wala antum abidu na ma a abud haka kuma ba za ku bauta ma abin da nake bauta ma ba a ƙarshe sai Allah ya ce me lakum dinukum waliya din kowa ya je na shi cinaka in cinawa ai ba ruwa ba ne in ka ji wani ya ce a hada wallahi naka ya fi galmi ne ina fatan mun gano wannan da kyau nema yake maka yan dubarbaru kai kuma in baka da hankali da tunani da wayewa sai ka yi da saboda kwaɗayi allah maɗaukin sarki ya samu dace mala ya ce kai ba ma nan ba wata da ta mata ya santuwa a wajen wancan wadda a wa tauratu wal injil الكريم والتوراة wahidin wai kuma a zo a rubuta alkur'ani da injila da a taura ma'ana bible old and the new testament waje guda a hada su a rika buga su in kin bude nan ga qur'ani kina zuwa gaba ga injila kina zuwa gaba ga me a taura haka a hada su bible da qur'ani a rika buga su 3 in 1 kenan ina fatan mun gano wannan da kyau duk wanda kika siya baki da matsala qur'ani ki da bible din ki taka hada waje da wai saboda a nuna mutane ɗaya ake shi kuma Allah madaukin sarki ya ce ba ɗaya ake ba ko mun gano wannan da kyau ko hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun shin yan aljanna da yan wuta za su yi daya wanda suka yi imani da Allah ɗaya ne za su yi ɗaya da wanda suka ce Allah uku ne Allah madaukin sarki ya kiyaye mala yace ila ghairi zalika min athari hazihi da'awa kai ba ma nan aka tsaya ba akwai wasu miyagun asarai wasu irin miyagun tasire-tasire da miyagun manufofi da wannan adda'awan take dauke da shi wa ma yuqadu laha min mu'min mu'tamarat mala yace kai ma da irin wasu tarurruka da ake kira za ku ji a Kaduna ana kira a Abuja a Port a Lagos a Jos da Mina za ku ji ana ta kiran irin waɗannan tarurruka na manyan malaman musulunci da manya-manyan malaman kiristoci ana zuwa ana tattaunawa ana fahimtar juna wannadawa da kuma tarurruka na ganawa da ƙara ma juna ilimi wa jam'iyyat kuma ana kafa ƙananan ƙungiyoyi fi sharki wal garbi gabas da yamma a ko'ina waɗannan ƙungiyoyi sun yi matuƙan ƙarfin ban mamaki kuma wallahi tallahi jama'a ku kalla da kyau duk mutumin da ya shiga wannan ƙungiyoyi daga cikin musulmi shi za ku ga cewa ya yi watsi da nashi addinin za ga danya daidai da arna ɗaya yana da gemu ya fara sassabewa ya fara sakin wando yana takewa ya fara kaza duk inda gaskiya take ba zai iya faɗi ba ina fatan mun gane wannan da kyau har ne zai mike kararre ma Allah ƙarya ya ce Allah na da ya faɗi abubuwan da ya ga dama shi kuma musulmi ba zai taɓa faɗi ba mun gano wannan da kyau ko sai da dan jawo wasu ayoyi haka dan abun nan shi kenan kawai a dan bari sai a ce ai to ai ma kaga lokacin da annabi ya tashi kwasan sabon shi zai tura su su hijira ai kasan habasha ya tura su kuma sarki na jashi a wancan lokaci kirista ne kaga ana tare za ce ba ana tare ba ne abin da ya faru annabi ya faɗi dalili ya ce sarki ne da bai bari a yi zalunci a ƙasan shi ba wai annabi ya yi da addinin shi ba ne shi yasa da sahabbai suka ji ai ba su imani da addinin shi ba hasali ma zuwansu ya sa suka musuluntar da najashin da najashin ya mutu sai annabi ya mai sallah yana daga abin da ya tabbatar mana da wannan sanda kafaran maka suka tura a je abu ba'asi abu baya ai da aka je na daga maganar da suka gaya mana jashi waɗannan mutane da suka zo ƙasanka ai gashi ba su imani sun shiga cikin addininka ba kenan sun zauna inda suke shi ma na jashi a farko al'amari yana inda yake har lokacin da su afar suka zo suka karanta mai alkur'ani suka yi mai nasiha yi kuka kuma ya musulunta amma ko haka kuke cewa yi ku ce masu ta'alo ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum Allah na abu da illallah wala yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah haka Allah ya ce ayi ina fatan mun gano wannan da kyau a rika tattaunawa ana bayyana musu kusakuransu ana kokarin a masu gyara su kokari su musulunta haka Allah ce duk wanda ya jayayya da kai min ba'di ma ja'aka min al ko bayan da gaskiya ko bayyana suka zo maka to fa na ta'alu nadaw abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum sun manabtahil fa naj'al la'natallahi alal kadhibin duk waɗannan awai, ina aka kai su sai a ce abin ne kuma musulmi ake dannewa musulmi ake kwara har kullum kuma a rika zuwa ana faɗin maganganun cin mutunci da ɓatanci a addininmu da kuma annabinmu ina fatan mun gano wannan da kyau me amfanin waɗannan ƙungiyoyin Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu mala ya ce wa ba'adu ta'ammuli wa dirasa bayan lura da bincike da malamai suka yi dangane da waɗannan abubuwa fa innal lajnata to ku sani wannan kwamiti na bincike da kuma bada fatawa to karriru mayali suna tabbatar da fatawa da ke gashi ko mun gano wannan da kyau ko ga abin da waɗannan malamai bijimai hamshakai sanannu ƙwararru suke son su tabbatar ma al'umman musulmi na duk duniya cewa shine addinin su kuma shine daidai saɓanin shi kuma kafirci ne me suke faɗi auwalan a karan farko cewa anna min usul al-i'tiqad islam yana daga cikin asalin aƙida a musulunci asali wanda yana samun matsala musulmi ya tashi daga musulmi ya zama wani abu malin ya ce alma'alumati min addini bi darura abu ne sananne karara a cikin addinin musulunci wallati ajma alaihal muslimun wanda wannan abin gaba ɗayan musulmi sun haɗa kan shi annahu la yujadu ala wajhil ardi dinun cewa a duk duniya jama'a ku ji wannan ban malaman duniya ne ke jawabi ba irin waɗannan malaman da ba su wuce malaman islamiyya ba waɗanda aka yaudara sai a ce akwai shagwa ne yana zama ya fara magana sai ga gane bai wuce shashakan da ƙazama ke gasawa a kasuwan kuda ba saboda abin da yake faɗi gaba ɗaya shi jahilci ne wannan bai halatta ya karantar da 'ya'yan musulmi ba sai a ce akwai shagwa ne yana fara magana sai ka ji ba abin da ke fitowa a bakin shi sai jahilci yana wari da ɗoyi da hamami na cewa shi da ƙiƙi ne don ba komi a kan shi sai majina ina fatan mun gano wannan da kyau wai shi ne ke wakiltar musulmi bayan yana saba ma abin da musulmi suka yi ijimai a kan shi kai tsaye yana saba ma nasoshi zahiri a fili na alkur'ani da sunna malam ya ce dai bari ku ji a duk duniyan nan babu wani addini na gaskiya siwa dinul islam wanda ba addinin musulunci ba wa annahu khatimatul adyan kuma addinin musulunci shine cikamakin addinai duka ku ji fa babu wani addini wanda yake cikakke kuma cikamakin addinai sai addinin musulunci wa nasikhun sannan addinin musulunci shine mai sharewa li jami'i ma qablahu min al-adyan ya share duk wani addinin da ya zo kafin shi daga cikin sauran addinai walmilal da duk wasu ƙungiyoyin addinai musulunci ya zo ya markaɗe su ya ɓata su gaba ɗaya shari'a da kuma shari'o'i falam yabka ala wajihil ardi dinun yuta'abbadu Allahu bihi wal islam kenan babu wani addini ko ƙwaya ɗaya da ya saurayi rage a cikin addinin musulmi a duniyan nan wanda ake bauta ma Allah bautan ta zama yardadda karɓaɓɓa in ba addinin musulunci ba ina an ce a zo a haɗu da wasu addinai suna ina addini kawai a wajen Allah shine musulunci inna dina inda lahil islam wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu sai ce wa huwa fil akhirati min al-khasirina abin da ƙur'ani ya faɗi kenan kenan waɗannan da ke wannan korototo na wannan da'awan suna cin amanan waɗancan mutane ne ina fatan kun fahimci wannan da kyau suna cin amanansu ne suna ha'intansu Allah shi kiyaye malam ya ce wa mai yabtari ghairar islami dinan duk wanda ya nemi bin wani addini wanda ba na musulunci ba falai yuqbala minhu sam sam ba za a karɓa mai ba wa huwa fil akhirati min al khasirin wannan Alahira yana daga cikin hasararru, suratu ali imran aya ta tamanin da biyar, haka Allah ya faɗi kenan wannan kiristan da kake taro da shi ko wannan ba yahudan ko wannan mai bautan dodo kana yaudarar shi ne kana cin amanan shi Allah bai yadda da abin da yake yi ba kuma a lahira hasara zai shiga ciki kai kuma baka yi aikin da Allah ya ce maka na ka kira shi ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum ba kuma Allah ya riga ya bayyana maka manufansu za mu ji anan ya ce wadda kathirun min ahalal kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim Allah ya ce manufansa shine bayan da kuka yi imani su sa ku yi ridda ku zama kafirai wa waddu law takfaru ko kama kafaru Allah ya so ku kafirce kamar yadda su ma suka kafirce wata kununa sawa'a sai ku zama iri ɗaya kuma duk yadda ka je ka zauna a gaban su kake goyon bayan abin da suke a kai su ba su yarda da kai ba domin sun ce lai da kulal jannata illa man kana hudan a wani nasara Allah ya ce tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin duk waɗannan ayoyi fa cikin ƙur'ani suke ba a wani waje ba to mutumin da bai san waɗannan ayoyi ba jama'a ya cancanta kira shi malami mutumin da ya sani ya take sani saboda kwaɗayin abun duniya wannan maciyin amana ne bai kamata a kira shi mumini ba bai kamata a kira shi malami ba bai kamata ya wakilci addinin musulunci da musulmi ba sai dai a kira cikin kafirai su ne yan nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'dhin wa yuriduna an yattakhizu baina zalika sabila ce yace ulaika humul na haqqan sun yi imani da janibin alqur'ani mai girma sun yi imani da janiban addinan da musulunci ya shafe suna neman su fitar da wata hanya na tsaka tsakiya shi ne irin waɗannan abubuwan sai Allah ce ulaika humul kafiruna haqqa su ne kafirai na gaskiya to da wani dalili yake irin waɗannan abubuwan bayan ana sane abubuwan nan sun saba musulunci abubuwan nan ba daidai ba ne kuma sai a ce to ku shiru cin da an rana so wallahi tallahi sai mun faɗa ko da ko ana buɗan wuta ina fatan mun gano wannan da ke ko da kuwa ina gama faɗi za a ɗaɗa man dalma ne ina faɗin shi saboda shi a gaskiya na yadda da shi kuna gano wannan da kyau ku dan me za a zo ana cin amanan mutane waɗannan kafiran amana ne gare mu mu kira su zuwa ga addinin da Allah maɗaukin sarki ya yadda da shi mu kira su zuwa ga abin da za su samu ɗaukaka duniya da lahira da wani dalili ne za mu riƙa binnewa dan dai kawai kuɗin da ake turowa daga ƙasashen waje ya kamata mu ji tsoron Allah jama kaga malami ya bude baki yana magana kai ka ce gaske ne kai ka ce gaske ne zaka ji ai ai Allah ma ya fada cikin alkur'ani wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu lil ladina qalu illa nasara ai ga aya sai mu ce kai munafiki ne ka ku ne aya ka saka ta aljuhunka ka leko da kanta waje fito da ita duka ba haka Allah ya ce ba latajidanna shaddan nasi a dawatan lillazina amanu sai ce al-yahud waɗanda suka fi kowa kin masu imani su ne yahudawa mun gano wannan su suka fi ƙi sai ce wallazina ku sai kuma mushrikai sai ce wala tajidanna aqrabahum mawaddatan wanda su ma fa masu imani suke amma a cikin iyayya ko wani ɗan bangare na so kaɗan ko mun gano wannan da kyau ko domin an ce a shaddan nasi a dawatan wanda suka fi sai aka ce waɗannan ne amma wanda ƙiyayyen nasu suna ɗan sirkawa da su wani lokaci shi ne sai aka ce alladhina qalu inna nasara zalika bi anna minhum qissisina wa ruhban wa annahum la yastakbirun in ka auna sai ga kiristocin yanzu ba su da wannan siffan domin a da kirista shine in kamare shi a wannan kuncin sai juya maka ɗayan ya ce ƙara zai juya maka ɗin sai ka gaji sai ya tafi baya fada amma kiristan yanzu na zuwa ya kashe gari ya kashe jarirai ya ƙona gidaje ya kona gonaki ya sanya ma dabbobi guba su ci su mutu ya kona masallaci ya kona littafin Allah ya kona makaranta anya wannan ko shine Qur'ani yake magana kan shi ya faru ko bai faru ba muna raye abin ya faru ko ko dai kawai kunni ya girma kaka ne to da wani dalili za ku zo kuna mutane ƙarya da sunan musulunci jama'a wajibi ne lakum dinukum waliya Allah ya sa mu dace mala ya ce wal islamu ba'adu bi ifati muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa huwa ma ja'a bihi duna ma siwahu min al adiyan musulunci dai shine addinin nan da Allah ya aiko annabi kuma babu wani addini karɓaɓɓe da zai karɓa wannan suna na musulunci sai shi addinin da annabi ya zo da shi kuma a ciki ne muka samu waɗannan ayoyin ko kun gane wannan da kyau ko ba wai ƙaran mu za ku kai wajen hukumomi ku ce su hana mu wa'azi ko karatu ko kaza ba za su yi hana mu wa'azi ko karatu ba sai dai a hana kowa a garin ko kun gane wannan cewa za a yi ku da kuka ce kun yadda da wannan haɗa mu mu da ku ku kawo dalilai da hujjoji ƙarara da Allah ya yadda a yi wannan to mu ma sai mu shiga in dai Allah ne ya yadda amma mun gode ma Allah da ya zama ayoyinmu da hadisanmu mun san su ba ta hanyar ku ba kuma mu mun haddace shi ba ta hanyar ku ba hasali ma muna zargin ku da ba ku san addinin ba ne ƙur'anin ma ba ku san shi ba in kun sani sai mu jiya magabata suka fassara ko kun gano wannan in ka ce ba daidai bane sai ka koma fatawa lajina na duniya ka ce masu ba daidai bane kuma iko Allah su kuma ba da Hausa suke magana ba da larabci yaren annabi yaran alkur'ani wanda kai kuma bayanan da ake dan da Hausa ai kake yi shi yasa kake iya yi kai da larabcin mana kawai sai mutu ya je karanto addini da turanci wai sai ya zo da turanci aka saukar da addini kiristanci ne musulunci ko a ɗauki musulmi a kai shi ƙasar masar a haɗa shi da wasu yahudawa sai sun bata tunanin shi sai a dauko a ce ga wani malami daga azahar yana fara magana sai ka ji kalmomin kafirci na bayyana a bakin shi Allah ya sa mu dace saniyan jama'a kafin mu shiga na biyun nan kun sa alherin da Allah madaukin sarki yan musulmin kasan nan na farko cewan da gwamnati ta yi ba ruwanta da addini wannan ba karamin alheri bane ga musulmi a wani janibin shi yasa ke iya gaya muku wannan gaskiya da gwamnati ne ta ɗauke ɗawainiyan mu a nan gaba ɗaya take kulawa da albashin mu cin mu shan mu abin da ya shafi poilin ɗin generators ɗin mu duk abin da muke bukata na masallaci dukkanin komi za a yi mana to muna kallon gwamnatin ba ta so to sai mu tarara gefe muna ta kai kai cewa to dai cin da dai abin kaza ne iri-iri sai mun hassara abin da yake kabihi ne mun kyautata abin da yake mummuna ne amma ta ce ba ruwanta to kenan mutum ne bai ma ce fa ne in ka so ka ci kan akuya in ka so ka ci kan kaza in ka so kama gafiya ina ba ta mun gano wannan da kyau hasali dai shi dai ba ruwan shi da bai maka ba to ya baka kasci abin da zaka rayu haka ne ko ba haka bane amma tana sa hannu ta ce za ta yi to shikenan ba kai saka faɗi gaskiya ba ko kaga gaskiya shi yasa kuke ganin yau da mutum zai miƙe a dandali yana zagi yana cika bakin cewa duk duniya ba wanda ya isa kun gano wannan da kyau ku? da za a samu wani ce ku zuba mai shayi ku fasa mai kwai guda biyu a soya mai indomi. yana ci ya koshi an jima in zai irin wannan cika bakin yana waye ga ga wanda ya mai wancan hidimar da sai ya ce wallahi sai da yawa ne ce wallahi duk duniya in ba alhaji ba billahi lazi ba wanda ya isa kaga nan da ni ya istisna'i muttasil saboda ko wani mai gida mace tana tsiya a gida mai gida na dawa sai ga taimi ta sassauta saboda mai cefa ne a atamfa mai kaza mai kaza ya iso ko kun gano wannan da kyau ku amma ita ke daukan ɗawainiyan kanta ita ke makanta komi sai ka tace kai mai gida Allah da kuma gefe ka saurara ba na son abun nan sai ka ta wani kekkefta ido ta wani rurrufe ido to mace ta so tsiya kenan ina fatan mun gano wannan da kyau wai ta ne ke yin komi da kanta ita ma 'yan buku sun ziga ta ita ma yanzu tafi karfin alkur'ani da ya ce arjal qawwamuna alan nisa ita yanzu ita kafara da kafara da kur'ani Allah da ya faɗi ba za ta yadda ba duk abin da kika mallaka a duniyar na baki kai Fatima ta Zahara ba kasan Aliyu take duk cikanta dole ba ta cika ba sai da aka yi mata aure da wata tana wadatuwa ba ta yi aure ba ta zauna saboda isa da cika da bunƙasa da Fatima ta zauna da wata ba za ta bi dokan miji ba saboda mallaka saboda isa saboda ilimi saboda kaza da fatima ba ta bi ba fatima ita ke ma aliyu hidindimu kai hata dan da tsama ciyawa dokin mijinta ciyawa ita ke yi yar annabi shugaban matan gidan aljanna ‘ya'yanta kuma hassan da husaini su ne shugabannin samarin gidan aljanna aliyu mijinta halifan annabi ɗaya daga cikin mutum goma ‘yan aljanna duk gidan gaba ɗaya gaba da bayan aljanna kakansa ta wajen uwa wace ce khadija aljanna manzan allah to in bai ma shiga aljannan ba ba wanda zai shiga amma ku kalla abin da take yi amma ke yanzu tura sun ziga ki wajen yin ilimin zamani ke kin bi karfin iyayenki kin bi karfin addininki kin bi karfin mijinki kin bi karfin ladabi da biyayya kenan kin zama karamar shedaniya to ranar kiyama Allah ya tattale gidan yaro wajen daure ƙananan shedanu irin ku shine jahannama maganin makangara kenan Allah madaukin sarki ya sa mu dace thaniyan mala yace na biyu wa min usul i'tiqad fil islam yana daga cikin asali a aqida a cikin musulunci anna kitaballahi ta'ala cewa shi littafin Allah alqur'ani huwa akhiru kutubillahi nuzulan shine littafi na ƙarshe wanda ya sauka wa ahadan bi rabbil alamina kuma shi ne wanda ya sauka da ɗumi-ɗumin shi daga wajen Allah maɗaukin sarki ina fatan mun gano wannan da kyau wa annahu nasikhun li kulli kitabin sannan alqur'ani ya shafa dukkanin littattafai unzila min qablu wanda aka saukar da shi kafin alqur'anin ma'ana duk littafin da ya sauka kafin alqur'ani alqur'ani ya shafe shi kuma alqur'ani shine wanda ya sauka da ɗumi daga wajen Allah maɗaukin sarki mala ya ce minat tauratu wa zabur wal injil wa ghairiha cikin littattafan da suka sauka a taura ne zabura da dai sauransu wa muhaiminun alaiha sannan alkur'ani mai girma shine wanda yake yin hukunci a kansu duk in an kai an komo ai ga abin da wane ya ce ga abin da wane ya fahimta ga hukuncin da wane ya yi sai a ce mai Allah ya faɗi cikin alkur'ani falam yabka kitabun sai ya zama babu wani littafi da ya saura munazzalun wanda Allah ya saukar da shi yuta'abbadullah bihi suwal qur'anul karim wanda za a bauta ma Allah kuma bautan ta zama karɓaɓɓa bautan da zama yardadda wacce ba alkur'ani ba qala Allah ta'ala Allah maraukin sarki faɗi cikin alkur'ani ya ce wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi lalle mun saukar maka da alkur'ani da gaskiya musaddikan lima bayna yadayhi yana mai gazgata duk abin da ya zo kafin shi na littafi minal kitab wa muhaiminan alaihi sannan duk in an kai an komo to qur'ani ne mai hukunci fa fahkum bainahum bima anzalallahu saboda haka ya hukunci tsakaninsu da abin nan da Allah ya saukar wala a hawa hom. kar ka sake ka bi son zuciyarsu amma ja aka min alhaki na abin da ya zo maka na gaskiya kenan wannan da'awan da ake yi da wannan nassin wannan ayan ya sunan shi son zuciya ne an hana annabi kuma ya bi to mu ma mabiyan annabi an hana mu bi shi yasa da Allah ya ce alif lam mim sai ce zalikal kitabu Allahu la ilaha illa huwal hayyul nazzala alaykal kitaba bil haqqi kaza kaza kaza kaza can sai ce wa anzala taurata wal injil sai ce min qablu hudan linnasi a da ne a taura da linjila suke shirya ga mutane amma yanzu fa wa anzala al sai Allah ya saukar da alkur'ani shine fantastic shine danyayi shine littafin da kadai Allah madaukin sarki ya yadda ya aminto cewa lalle shi kaɗai za a bi a shiriyu Allah madaukin sarki ya sa mu dace jama'a za mu saurara anan sai in Allah madaukin sarki ya kai mu karatun da zai biyo bayan wannan fasbanaka Allahumma bihamdika shada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum